واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون amma idan su ne za su auna wa mutane ko kuma su gwada masu sai su tauye ma'auni ko magwajin hakan halin mutanen madina yake lokacin da annabi ya hijira zuwa gare su